نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما yadda صاحب هدوء أولا a جمعي البركة إن شاء الله na annur da ke nan hukatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi a darasi na goma a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha allahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantawan Qur'ani wannan darussa da muke yi muna roƙon Allah da sunayensa mafi girma na alhayyu alqayyum ya sa su zama darussa ne gare mu hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon shiga aljanna ta kofar rayyan muna roƙon Allah ta'ala ya jikan iyayenmu Allah ta'ala ya jikan malamanmu Allah ta'ala ya jikan ƴaƴanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da suka riga mu da gidan gaskiya waɗanda muke raye Allah ya rayar da mu akan addinin sa sannan ya ɗauki rayuwarmu kuma akan imani kamar da na faɗa za mu tashi darasi na goma a watan ramadana jiya mun tsaye a cikin ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama mun tsaya akan aya ta 92 yau za mu tashi akan aya ta 93 insha Allah ta'ala bismillah ko okay tambaye ko bismillah kawo wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam may Allah bless and increase you in knowledge amin ya hayyu ya qayyum malam may Allah rahama bi upon your parents amin ya hayyu ya qayyum my message is lengthy but please malam respond to it a kullum ana jan hankalinmu akan kyautata wa iyaye a gidanmu mu hudu ne mamanmu ta haifa an dukkanmu mata ne mahaifinmu baya son mu ko don mu mata ne ban sani ba mahaifinmu baya kula da mu abinci ma sai yaya sai ya ga daman bamu balle sutura ko kudin makaranta Dukka mahaifiyarmu ce mai yi mana wallahi yana sati bai bamu abinci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sometimes sai ya ba wa mama naira ɗari biyu wai ta yi kefa ne mama ce mai ƙoƙarin saya mana kaya abinci sai ni da nake titin nake taimakonta yanzu haka ni da ƙanwata muna university amma wallahi bai san komai a kanmu ba i struggle and pay my own fees while mama does for my sister mahaifiyarmu ta kasance mace mai haƙuri sosai da kawaici sometimes za mu ce ta tafi kawai amma zai da ce a'a ina za ta je ta bar mu aiki rayuwa dan haƙuri ne malar don allah mai zan yi wa zuciyata ta daina zafi da ciwo akan abin da yake mana wallahi sometimes i regret having him as a father and i wish there is something i can do about it Malam na sha kai karar shi ko wajen malaman islamiyyarmu ko a yi mashi fada zai ce ko zai gyara amma baya yi yanzu mun kai kowanne mun kawo girma i am 23 years and my sisters are 20, 17 and 13 years mu duka sun fahimci abin da yake yi ni da mama muke musu fada suke gaishe shi da respectin ɗin shi malam I am in deep pain about my father's attitude. Please, I need your advice. My mom listens to your tafsir every day. Don Allah ka yi mata addu'a kuma ku ba mu shawara. May Allah continue to bless you. cikin majmu'an fatawa na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin Al-Wahibi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi a mujalladi na goma sha bakwai a nan ba na ɗari hudu da casa'in da uku ya amsa tambaya akan addu'o'i da ake yi ke cire mutum a cikin kunci a rayuwa muhimmiyar addu'a da ya emphasizing a kai ita ce addu'a da ƙur'ani ya karantar da mu mutum na cikin halin jarrabawa ko kunci ya ce na farko mu sani al'umum wal humum kunci da ake sa mutum a ciki dalilin walakanci ko tozartawa ko na iyaye ko na abokanan zama ko na mai gidanka a aiki ko mai gidanki a aiki ko mai gidarki a aiki ya ce wannan kafara ne da zinobi yakan zama dalilin da ke sa Allah ya kankare mana kurakuran mu to haka wannan jaraba da kike ciki da mahaifiya da ƴan uwanki muna fatan ya zama kafara ne na zurbai na biyu yace addu'a da ke da muhimmanci da ke da tasiri wajen cire mutum a damuwa da kunci da halin kakani kayi da yake ba da muhimmancin da cewa annabi yayi yayi nasara salihan bayi da dama sun yi kuma Allah ya ba su nasara shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin addu'ar da annabi yunus alaihi salam yayi lokacin da ya samu kansa a cikin kunti da jarrabawa a cikin ruwa da ya samu kansa da kuma jarrabawan kifi da ya samu kansa sai karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin karshen aya ta 87 a cikin suratu yunus cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sarki ya tabbata gare ka Allah inni lalle ni kuntu na kasance min azzalimina daga cikin mutane waɗanda suke azzalumai dalilin wannan Allah ta'ala yake fastajabna lahu wa najaynahu min al ghamm wa kadhalika nunji al-mu'minin a cikin aya ta 88 gaban wannan aya cikin suratul yunus Allah yake fastajabna lahu sai kawo da fa'ul cewa take sai muka amsa masa addu'arsa sannan wanda jaina min al muka cire shi daga wannan kunci din kuma haka muke cire muminai a kunci ga hadisi jiya da na yi magana a kai na ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabat sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la idan za ka yi mamaki ka yi mamakin al'amarin mumini duk abin da ya faru gare shi a rayuwa alkhairi ne wannan hadisi iya cikin saifu muslim hadisi na nawa dubu biyu na da ɗari tara da tasa'in da tara Allah ya muku albarka haka ne hadisi na dubu biyu da ɗari tara da tasa'in da tara a cikin saifu muslim don haka duk abin da ya faru ga mumini alheri ne a matsayin ku na musulmai mata sai ku dauka Allah ya jarrabe ku ne dan ya ɗaukaka darajar ku Allah ya jarrabe ku ne dan ya cire ku a cikin wannan halin da kuke ciki nasiha ta zuwa ga mahaifi shine uba aikinsa ba shine tun da zuriyarsa zuwa ga halaka bai kubutar da su ne lokacin da uba yake tozarta 'ya'yansa yake cin amanarsu wannan bai sauke haƙƙinsa na uba na su kyautata masa amma kuma yana cutar da su ta inda yake mai da kyautatawan yake da tsananin wahala gare su maimakon ya taimaka musu ya kubutar da su daga wuta a nan shi yake tura su zuwa ga wuta ya ayyu halladina amanu ko anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun a sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma na cikin suratul tahrim aya ta shida kaga ai kubutar da yanka take daga halaka ibn usaimin rahimahullah ta'ala ke cewa wajibi ne ga duk wanda aka shi wannan amana dan ya kula da amana ya kiyaye in mai gida ne ya kiyaye na kasa da shi in magidanci ne kula da iyalansa da ƴaƴansa idan oga ofis ne tausaya na kasa da shi yana kafa hujja da hadisin da fiye halitta ke cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan فيموت wa يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه janna. cewa babu wani bawa da Allah zai ba shi kiwon mutane har ya mutu yana ha'intan waɗanda aka ba shi kiwo sai Allah ta'ala ya haramta masa aljanna wajibi ne a kiyaye wannan Allah ya ba shi ikon gyarawa su kuma Allah ta'ala ya ba su haƙuri kan wannan hali ya sa su jarabawa Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa iyalanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin isani zuwa gare su wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam Allah ya saka wa malam da mafi alkhairin sa a duniya da lahira amin ya hayyu ya qayyum Allah ya kara malam daga dukkan sharri amin ya hayyu ya qayyum ya kara lafiya da imani da nisan kwana amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan iyaye da malaman malam tare da na alaramma amin ya hayyu ya qayyum malam muna neman addu'ar malam da sauran al'umma musulmi albarkacin wannan wata mai albarka da akwai wani bawan Allah mahaddacin ƙur'ani shugaban makarantar wildanul mukhalladun da barayi suka shiga gidansa a wannan wata na ramadan suka harbe shi a gaba kuma suka tafi da matarsa ita ma mahaddaciyar ƙur'ani ce Allah ya bashi ya bashi Allah ya kubutar da ita Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya amintar da mu a ƙasar mu amin ya hayyu ya qayyu muna roƙon Allah ta'ala a cikin letan bai bayyana cewa ga ƙarshen abun ba kuma rubutu na ƙarshen ban fahimci me yake nufi ba muna roƙon Allah in yana da rai Allah ta'ala ya ba shi lafiya idan rasuwa ya tunda an ce an harbe muna roƙon Allah ta'ala ya yace masa Allah ta'ala ya ji kansa idan rasuwa ne muna ta'aziyya zuwa ga mamata da cewa inna lillahi ma akham wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum mahaddata ƙur'ani manyan mutane ne a wurin Allah subhanahu Ta'ala. duk wanda ya haddasa qur'ani a wurin Allah ba wai mutum ne gaba gari ba musamman idan yana kwatanta aiki da abin da qur'ani yake karantar da shi a cikin mutane ba gama garin mutum bane ko a kabari yayin halittar yana gunna mutane wanda ya fi kowa haddan qur'ani shi yake sawa ta alƙibla hatta bayan an rasu gawar mamaci ta fi daraja akan gawar wanda bai da haddan qur'ani jiya nake kara jin wani labari cewa akwai wani aran ma a kasar Ghana ma ya rasu aran ma Abdullahi Ghana ban san shi ba gaskiya kuma ikon Allah ban taba jin ko labarin ba sai a jiya na ji labarin da kokarin na karatun Qur'ani kuma a jiya na ji labarin ya rasu muna ta'aziyya zuwa ga 'yan uwansa da malamansa da ɗalibansa da abokanan hulɗansa da cewa Allah ya gafarta masa ya jikansa ya kyautata namu bayan nasu muna kuma ƙara ta'aziyya da inna lillahi ma akhaz wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a Allahu ajrakum wa ahsana adha'akum wa ghafara limayyitikum wannan iyali da aka ce ita ba an tafi da ita Allah ta'ala ya kubutar da ita mahaddaciyar qur'ani ne muna roƙon Allah da sunayensa masu daraja na alhayyu alqayyum Allah ya kubutar da ita Allah ta'ala ya kare mata mutuncinta Allah ya kare mata addininta Allah ta'ala ya kare mata imaninta Allah ta'ala ya kare mata haddanta na ƙur'ani. mu sani cewa walaƙantar da mahaddata ƙur'ani yana gayyato fushin Allah subhanahu wa ta'ala saboda dukkan mutane manzon Allah ce mafiya alkhairi a duniya sune wanda suka karanta ƙur'ani, suka fahimce shi suke karantar da shi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na 527 mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da qur'ani a duk cikin al'umma babu wanda ya fi shi alkhairi don da haka alkhairi ba a cikin dukiya take ba ba a cikin sarauta take ba ba a cikin matsayin da mutum yake ba annabi ya ce mafi alkhairi shine wanda ya koyi qur'ani yake karantar da qur'ani duk duniya babu ilimin da ya kai ilimin qur'ani daraja sannan na biyu duk duniya babu abin da za ka haddace mai darajar haddace ƙur'ani na uku duk duniya babu hanyar samun shirya da ta kai ƙur'ani kula ga wannan duk abin da ka tara ƙur'ani shine a kan gaba shi yasa sahabbai da suka haddace ƙur'ani ko a wancan zamanin darajar su daban ne irin Usman bin Affan radiyallahu an wanda shi ka hadisin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama irin su Abdullahi bin Mas'ud irin su bin al-Yaman irin su abu darda irin su abdullahi ibn abbas radiyallahu an wanda ko a cikin sahabbai din su ne gangaren a haddan qur'ani da sanin hakikanin ma'anan qur'ani sahabbai suna girmama su suna mutunta su albarkacin wannan qur'ani da suka haddace kuma mu ma mu koyi wannan ɗabi'a duk wanda ya haddace qur'ani ba abun a walakanta shi bane shi wanda ya haddace qur'ani ko ya san qur'ani ba mala'ika bane ba annabi ba ne yana iya kuskure yana iya yin daidai amma duk kuskuren da ya a cikinmu ya fi gama garin mutane saboda Allah ta'ala masa wata ni'imar da bai yi wa saura ba kuma duk wanda ya san wahalar karatun qur'ani da haddansa ya san karatun zamani in an kwatanta da haddan qur'ani wallahi so ki burutsu ne karatun nursery primary secondary jami'a har ai Degree ai msc ai phd in ka tara su ga baki hidimar su. bai kai haddasa ƙwararri da fahimtar ba kuma ƙur'ani nan duba girmansa ba fa maybe thesis ka na PhD bai fi girmansa ba amma yanzu aran ma ya zauna a nan duk maganar da ya nace aran ma ko akwai aya ko akwai misali zai yi wahala ya yi sakan biyu uku bai tuna ba amma kai yanzu thesis da kai na PhD in shi muka rike muka maka ba sai ka na kanka me iya yi wa abin da ke ciki ma duka soki burutu ne maybe ma asatirul awwalina ne amma ba baka haddace komai a ciki ba amma wannan fa maganar Allah ya haddace maganganun Allah ya haddace akwai darajar da ta kai wannan kuma ya shiga cikin ahalullah ma'abota Allah wanda suke keɓanta su a wurin Allah su ne khasatu wajibi ne mu rika girman masu qur'ani mu rika mutunta su mu rika kaddara su dan ba firme suka haddace ba maganar Allah suka haddace wahayi na Allah subhanahu wata'ala suka haddace Allah ta'ala ya sa qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ah, wadanda suka haddace qur'ani Allah ya ba su ikon aiki da shi wanda ba su haddace ba Allah ya musu baiwa da ikon haddacewa Allah ta'ala ya kara mana mahaddata qur'ani a cikin zuriyar mu ya kuma musu baiwa da aiki da qur'ani za mu tashi akan aya ta 93 insha Allah ta'ala a cikin suratu ali imran bismillah wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما

ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين جزاكم الله خيرا كل الطعام دكان abinci a asalinsa kana ya kasance hillan ne bani isra'ila halal ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai banda abin da annabi ya ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala taura gabanin a saukar da at-taura qul ce fa'atu bi taurati ku zo ku da taura fatluha ku karanta ta in kuntum na in kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin maganganunku kullu ta'ami dukkan abinci kullu ta'ami dukkan wannan kullu ana hau menene ka'idar sa anan ya zama muftada na'am mubtada to ina khabar da na'am ina khabar din kace kullu muftada na yadda fa aina khabaruhu kana hillan li bani isra'ila arama ya amsa jazakumullahu khairan kana hillan li bani isra'ila shine khabar mubtada to da ka kana hillan li bani isra'ila sai zama me sai zama shine khabar amma khabar wani iri khabar din yakunu min kana wasmuha wa khabariha hako fi mahalli raf'i khabar al-mubtada to da ka kenan jumlar gaba ta ce a matsayin khabar kuma sai zama ya fada a wannan gurbi din mafhum fi ma fi mahalli raf'i khabarin mubtada kenan so kullu ta'ami dukkan abinci wannan dalilin saukar da aya ɗin kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa, da kuma malaman tafsiri da dama sun kawo karkashin ayan nan irin su Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi alayhi rahmatullah irin su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai a cikin aljami da aka kamil qur'an irin su imamu sabari rahmatullahi alai shi ma ya kawo abu ja'afar haka irin su imamu alusi rahmatullahi alai haka muhammad rashid riba a cikin tafsirul manar nasa shi ma ya kawo magana da malamai da dama irin su imamu bazawi da sun haka ito cewa babban dalilin saukan wannan aya ta casa'in da uku a cikin suratu ali imrana shine da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nasiha zuwa ga yahudawa in ya zo gaya musu hukunci yau kaza bayan lokaci mai tsawo sai zo ce Allah ya canja hukuncin an sawwaka muku yana bayanin annasis wal mansukh wato wani hukuncin da ke soke wani a Qur'ani saboda muna da shi kamar min babin misal in ka ɗauki soke giya da haramtar da giya a matakai ɗaya-ɗaya ɗaya akai kana iya taka mataki guda hudu aka haramtar to saboda hikimar shari'a ta musulunci da ta zo ba ta wajarta komai a lokaci daya ana wajabtawa ne step by step to wajen halattarwa da haramtarwa step by step to akwai abin da ake halattarwa bayan wani shekara sai a haramtar an ɗauki mutane a ɓangaren ana tarbiyyantar da su yadda aka samu sahabbai a jahiliya in aka saukar da musuluncin duka rana ɗaya to zai wahala wani imaninsa da bai yi ƙarfi ba a wancan lokacin ya eh, daidai addinin sai addini ta karantar da shari'o'in mataki mataki kaɗan kaɗan don jikinsu ya saba da aikatawa sai aka yi tadarruki to a tayin da ake soke wasu hukunce hukunce na shari'a a kawo wasu sai suka ce to wannan addinin ma ba gaskiya bane shekara kaza Muhammadu ya zo ya ce al'amarin giya a cikin ta akwai amfani akwai cutarwa daga baya ya zo ya ce a kada a sha za a yi sallah ya zo daga baya ya ce ita giya ma haramun ne me yasa ba za a bi lokaci ne ba sai a rika yin abun mataki mataki yau a ce halal ne daga baya a zo a canja sai annabi ya ce musu ai ba wannan gare ni kaɗai ba ne ya faru da annabi isa shi kansu akwai ababen da da haramun ne aka halartar daga baya sannan kuma annabi Musa da kuke kafa hujja da shi ku Yahudawa shi ma a cikin attaura haka ya faru gare shi baya ga haka annabawan da suka rigaye shi shi annabi Musa irin annabi Yaqub wanda na da alaka da ku da kuka fito shi ma a zamanin sa akwai abin da da alal ne daga baya aka haramtar kuma wannan abin mun faɗe shi a cikin attaura littafin da aka ba wa annabin da aka turo gare ku shine Musa alaihi salam to shi ne a lokacin da suka tsaya musu sai Allah ya saukar da wannan aya yana ba su amsa da cewa a'a ai da suke ce maka da an halartar da kaza yanzu an haramtar ko da an haramtar yanzu an halartar musamman a cikin abin da ya shafi hukunce hukunce ko abincin da ake ce to ka ce musu ai zamanin iyayen su irin annabi ya an yi kuma attaura ta ba su labari sannan tauran yanzu haka tana hannunsu suna karantawa to su zo da ita a buɗe mana ai keke da keke wannan shine kalubalanta a yi kure-kure in ji bahaushe balarabe ce a yi munazara mu kuma a najeriya sai a ce a yi muƙabala wannan shine munazara ka'ida duk wanda yake matsoraci bai da ilimi ko bai da gaskiya ya tsani a duniya ka sai a zo a yi gaba da gaba amma duk wanda ke da hujja shi kuma baya sha'awar aika magana daga nesa ya yi can surutu baya yi sai dai me sai ce in kana da hujja zo gaban mu kai shi sa za ka ga in muna karatu kafin muka sa a gaba ba ma taba damuwa da wanda zai haushi ko haushin kare ko haushin jaki bai taba damu mu ba karatun mu ke amma in mutum ya isa yana da haushi to sai zo gaban mu ya bude ya magana in ya isa ko me ka fada ko a qur'ani ne ko a hadisi ne ba ma tunkaho da ilimi mu almajirai ne ko ba mu taba rinta mu malamai bane amma duk in ka gaskiya kuma ka san mu ba jahilai bane wannan kuma kai ka san haka ba dama ka ga almajiri iri na kai marjahili ka san ba ai kama da haka ba amma dai ba mu zama malamai ba almajirai ne akan haka muka tsaya shi yasa ba karatarwa muke sai ga muna karatun ayi a tashi haka muka fahimta surutu bai da amfani amma duk abin da kake ga an fada ko ba daidai ba ko aka maka wani ba daidai ba to majalisin da muke karatu an gayyace ka zo ka same mu a wurin kai fa abu da kowa ne ne ka zo ka same mu a wurin ba ma tinkaho da ilimi amma muna tinkaho da mun gode wa Allah da ya fahimtar da mu gaskiya shine abin da muke ji da shi don haka kullu tsa'ani dukkan abinci as-sa'am asalin dukkan abinci da kasa ne a zamanin annabi ya aku duk wani abin da yake abinci wanda akwai tabbatuwar amfani a cikinsa ko tsayin mai daɗi ne Allah ya halattar wa banu Isra'ila gaba daya a zamanin annabi ya aku dukkan Allah ya halattar kowane abinci ne sai annabi ya aku ya kamu da wata cuta malaman tafsiri da dama irin su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi alaihi rahmatullah cikin aljami da aka kamil qur'an misali ya kawo magana ta samu matsala ce ta kama shi na abin da ya shafi jijiyoyinsa na kafa sai ya zama suna tsananin ciwo har yana kawo masa matsala a wurin mu'amala da kafarsa ko tsayawa ibada ko tafiya ko abin da ya kama da haka ciwon yayi tsanani a lokacin sai ya tawakkuli zuwa ga Allah da cewa yana bakantan idan Allah ta'ala ya warkar masa da wannan ciwon wannan abinci kaza da kaza da kaza masu daɗi da kowa yake so daga yanzu ya haramtar wa kansa a wancan lokacin a shari'ar shari'arsa abin halal ne saboda shari'a ta kan saba daga annabi zuwa annabi mu fiye yin halitta a zamaninmu a ya samu sabani da iyalansa ya nemi haramtarwa kansa wani abu na zama da iyalai Allah ya ce masa ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim suratul tahrim aya ta farko kaga sai aka hana ma a zamanin annabi ya kuma masa da ya haramtarwa kansa su mabiyansa a daidai zamanin banu isra'ila da ya samu lafiya su ma saboda farin cikin ya samu lafiya sai suka haramtarwa kansu duk abin da ya haramtarwa kansa sai suka ce ba za mu ci abinci kaza mai daɗi ba za mu ci kaza ba ba za mu ci kaza ba in na ce ku irga mini abinci a yanzu mai da mai za ku faɗa abinci bismillah wani ya ce tuwo shinkafa taliya wake ɗan wake alkama fura eh? wani yace doya wani yace fate ba ta muku azumin ku ake zange zange wani yace fito kai ka nuri ne ai abinci ne a ka'ida abu ɗaya da baku faɗa ba a dukkan abincin ruwa shine na farko a dukkan abincin ruwa shine na farko amma da dama muka yi kusurin ana irga abinci ba ma kawo ruwa in ya zo ce mun ka zo kawai kana jin yunwa sai ka baka ruwa suka ji ah, ba ka raba kalla ba za ka mini ai ka zaka saboda ba ka fahimtar ruwa abinci ne a magana mafi inganci ruwa abinci ne balma ne sahun farko a cikin abinci a cikin sahun farko a cikin abinci harama za ka babu misalin da ke bayyana ruwa ne a ƙur'ani ko da guda ɗaya فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني شاء إلا من استرفه فكم بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين جزاكم الله خيرا مثالي آرما بام وايقان هكمر آرما نكا وانا مثال فمن لم يطعمه فإنه مني وانا نريد من سورة البقرة آية تدريب يولى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لو قتلنا في ɗalutu ya fita da sojojinsa ya ce Allah zai jarrabe ku kuna cikin halin ishurwa amma zai jarrabe ku da wani tafki na ruwa a nan gaba faman shariba min hudu wanda ya sha ruwa falaisa minni bai tare da ni amma wa man lam yata'amhu kaga sai kira alma'u bi ta'am wa man lam yata'amhu wanda bai kaga sai kira shi ta'am kenan ka iya cewa wanda bai koshi ko ya ci daga ruwan ba saboda cin nan ba wai sai tsauna ba ai ma tsauna aka ce ba ci aka ce abin da ke shiga ciki to wanda bai ci wannan ruwan ba to ta ne kaga sai ce wa man lam yata'amhu ai wa man lam yata'amil ma fa innahu minni iya tare da ni sai dai wanda larura ta sa ya ɗebi gurfatan biyari kawai kaga a nan gurin an kira alma da as'am a kalmar sa'am abinci ne kamar da ya zo kullu sa'an amma ka aka kira ruwa to wannan shine misalin da ke bayyana cewa in ana maganan abinci a sahun farko ruwa shine kuma scientifically hujjoji da dama sun tabbatar da haka a jikin dan adam according to the USDS wato United States Government Science bincikensu ya bayyana cewa a jikin dan adam lafiyayye kashi 60 cikin ɗarin duk jikin mutum ruwa ne namiji kenan baligi namiji ruwa a jikinsa shine kashi 60 cikin 60% na jikinsa ruwa ne mace kuma 55% hamsin da biyar cikin ɗarin jikin mace wacce da ke cikakkiyar mace ruwa ne me yasa nata bai kai na namiji ba saboda mata sun fi maza fat wannan fat ɗin shi ya rage adadin 5% na ruwa approximately a cikinta shi yasa za ka ga kai saboda ɗan wannan karancin fat din sai kaga kana iya building muscle sai kaga jijiyoyin mutum ya training sun sai kaga jikinsa ya zama kamar ice amma zai wahala ka gama da ta yi building muscle kamar na namiji saboda mai saboda quantity na fat kaman ka ce kitse da ke jikinta da sinadarinsa ya fi na namiji sannan na biyu Allah ta'ala ya bayyana mana daga ruwan aka halicci komai min babil misalin ka ɗauki babban da ma eh, وجعلنا من الماء كل شيء حي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا مصدر الأنبياء فوق آية نوى آية 30 الله يمكو البركة آية 30 so kaga waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy in ka dauki kasar da muke kanta da tsandauri da ruwa wanne da yawa ruwa ya fi adadin ruwa ya kai nawa ya kai 71% 71 cikin ɗarin wannan duniyar da muke kanta ruwa ne abin da bai wuce ashirin da cikin ɗari ba ne fatsan dauri amma ruwa ne sannan according to the us geological survey suka ce a cikin ruwan kuma 96.5% na ruwan nan kuma ocean ne sauran kuma su ne kaɗan amma ocean shi ne sai zaka je muke da irin atlantic ocean yanzu ka ki misalin sa daga nan shi ya tashi tun daga wajen Legas har ya je shi america jikin atlanta ga indian ocean ga pacific ocean to su ne mafi yawa za ka ga sea da river da makaman river su ne kanana so da ruwan nan shi komai in ana magana abinci mu suna da ruwa to shi annabi yaqub ya dauki wani nau'in abinci ne da ake ci masu daraja sai ce ya haramtar wa kansa nau'in abin da ake sha masu daraja sai ya haramtar wa kansa nau'in ƴaƴan itatuwa su ma sai haramtar wa kansa don Allah ya bashi lafiya kuma sai ya samu lafiya kamar yanzu an ce ka haramtar da abinci da ya fi daɗi wanne za ka faɗa gaji aran ma gaji wannan aran ma isa wai kaza <laughs> gaji wannan aran mu minnan kudin ba zai akwai bada yi ke ato <laughs> to haramun ne idan aran ma ya ga kwaza ya yi wanda ma bai haddace qur'ani ba ya haddace asatirin awwalin ne suka zabari ala ramma ai wanda ya haddace maganar Allah ai shi ya dace cika za ya koshi babu kokonto ni ba na cikin fahimtar ganin waɗanda suke ganin wai limamanmu da malamanmu na islamiyya da alarammomi da ke tsangaya da malaman zaure da sauran ustazai wai aika ba su wahala a'a wahala daban imani daban ba inda suka hada kai kar ka zo hada muku da ganga in Allah ya kawo wahala ba yadda aka iya amma zamani ya wuce da wai za a ga malami a da da rigarsa duka goro da kazanta har da kashin alallaka a jira shiga malamin Allah wai malamin Allah wai ga maka malamin Allah ta shine mai bin dokar Allah in Allah ya ce ayi ayin an ce a bari a bari amma kazanta ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da tsoron Allah babu inda suka hada hanya ba su haɗa hanya ba sun ka samu dama da halal ka ɗinka kaya mai kyau ka saka ka ci abinci mai kyau kar dai a yi alfahari kar kuma a biya wa 'yan duniya wajen yi a yi abin da ya dace da kamala da mutanen kirki kar a je a ga competition da ɗan duniya wannan kuma ba harkar mai harkar Allah ba ne abin da yake shine na kamala da mutunci ba bin 'yan duniya abin da suke yi ba mafhum tayyib don haka kullu tsa'ami dukkan abinci kane ya kasance hillan halal li bani isra'ila kaman a yanzu ne zamanin sa ce mutum ya haramtar wa kansa naman kaza da zabi sai kuma me da fruit a ce fruit din sai an zaba ne fi daɗi wani ya ce apple wani ya ce zaitun to sai a zaɓi wanda suka fi a abun sha sai a duba wanne fi daraja sai a haramta kai ka san ayya shi ma annabi ya tsaro aiki sosai amma tun da imaninsa ya kai jeji kuma sai ya bi abun ya aiki da shi mafhum ka kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi banda abun da isra'ilu ya haramta wa kansa a tafsiri mafi inganci isra'il shine annabi yaqub a yaren sun an ce isra'il ma'anarsa shine abdullah wato bawan allah za ka sa tafsiri sai ka ce illa ma harrama ya aku ala nafsi ko illa ma harrama abdullahi ala nafsi wannan abdullah shine annabi ya kuka sai shi abin da ya haramta wa kansa to kaga kenan an kafa muku hujja cewa ai a zamanin sa ma abinci halal ne amma daga baya zo ya haramtar wa kansa wani abu kuma haramcin yayi ne ya tabbata cewa haramun ne a nan ƙur'ani kawai yace ala nafsihi bai kira ababen da ya haramta ba wannan akwai hikimar da muke koya na cewa idan kana karantarwa abin da faɗansa bai da fa'ida kwata-kwata ba buƙatar sai ka fahimce shi ka faɗe shi in ku tana ga akwai wanda zai amfana to kar ka tsawaita sai ka ɗan faɗe shi a sakan biyar ko goma wanda zai amfana sai amfani sai ka wuce idan in tara ku a nan dubbai kuna jin darasi sai na ɓata lokacin ku akan abin da bai shafi bai wuce mutane biyu ko uku yi ba a duk taron kaga kenan ai akwai akwai karancin aulawiyya fikihul aulawiyya sai ka tsawaita bayani kan abin da zai shafan kowa wanda ya shafi sai ka dan takaita sai kai bayani su za su ji an amsa musu kai ko baka ji an tsawaita ba balle ya zama abin ya gundure ka shi yasa za ka ga zo kan ka'idodin nahawu ko balaga ko sarraf ta ba nake sai da wuce amma waɗanda suke ɗaliban ilimin a sakan goma in kafa faɗa sun jiya kake nufi shi kuma wanda na hawun nan bai fahimta ba to shi kenan ba a bata masa lokaci ba saboda muna da wani bawan Allah dattijo muna karatu na hau muna yara sai zo shiga cikinmu. in ya zo ya zauna a karatu ya aka ce shamma aliyu wardatan adawa shamma fi'ilun madi mabniyun ala kaza kaza aliyu fa'ilun marfu'un wardatan maf'ulun bihi mansubun bi kaza sai sai ya wadannan bayanan da ake da suke a rubuce ana karatu shi ya zo ya samu shi ya zo da nahawunsa na ɗaya ba a fara da shi bai ji ana da wani ya ce ina yake a rubuce aka ce da ka ake ce to wannan ba za mu yi shi ba to aka yi ta da yadda nan sai dage ya dan fara danna ya yana da abin dariya ya manyanta mu a lokacin ba a wuce shekara tara goma sha ɗaya ba shi kuma ya kai shekara sittin da yanka yake ke shiga cikin mu sai ya zo zaure da ake karatu ana bude ana a zaure karatun zaure da shi ake yi shi ne fara fahimta in ka zo ka ɗan yi iri ne sai ce kai ko ka bar wurin nan ko ka zama maf'ulin bihi yanzu wato za ka sha duka wato yanzu ya fahimci maf'ulin bihi shi yanzu shi ne fa'ilin sai ce wala za ka zama maf'ulin bihi a nan yanzu ko ka daina ko ka zama maf'ulin bihi a yanzu <laughs> to ga ga ai hakuri yayi rana tun da yanzu ya gane maf'ulin bihi to illa ma harrama isra'ilu ala nafsi qur'ani anan bai kira mana abin da ya haramta wa kansa ba sai dai daga baya a cikin attaura an samu ayoyin da suka bayyana irin abin da aka haramta arama ba mu misali dai a cikin misalan da ke qur'ani وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا, إلا ما حملت ظهورهما wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta ɗari da 146 wa alalladina hadu harramna kulla bi zufrin wa min al-baqar wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamala al-dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma zalika jazainahum bi baghihim wa sai Allah ya bayyana mana irin abin da ya haramtar wa Yahudawa daga cikin ababen da annabi ya aku haramtar a zamaninsa kulla bi zufurin dabbobin da ke da undivided hoof su ne kamar irin doki sai mu ce su rakumi ko har irin su saniya a yanzu a isawa a wancan lokacin sai aka yi haramtar wa kansa kuma sai suka haramta gare shi wa min al-baqari wal ghanami da saniya da tumakai haramna alaihim shuhumahum aka haramtar da fat dinsu fat ne me kaman kitsan su illa ma hamalat dhuhuruhuma sai dai banda wanda yake gadan baya aw hawaya ko wanda ya hadu da kayan ciki ko hanji aw makhtalata bi azmin ko wanda kitsan da ke cikin kashi ko hadu da kashi sai Allah ta'ala ne zalika jazainahum bi baghihim mun haramtar musu wancan ne saboda zaluncinsu da wuce iyaka kuma mu masu gaskiya ne wannan yake bayyana mana wallahi abin sabon Allah yana hana al'umma ta samu ni'imar Allah kuma sabon Allah ya kansa in ma za a samu ni'imar a yi jinkirin baku ni'imar da za a ba mu shekara hamsin a cikin mun akwai masu sabon Allah sai Allah ya hana mu ita sai ya ba mu ita na kwana biyar maimakon shekara hamsin din nan saboda ne saboda sabon allan da ake masa ai idan ka karanta suratu nunwal kalar, ka ɗauka tun daga aya ta sha bakwai ka dauka ga waɗanda suka yi niyyar ruwa na sabon allan Allah ya haramta musu gona su inna balawnahum kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yusrimu nahar musbihin wa la yastathnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarif فتنادوا مسبهين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم فانطلقوا وهم يتساقطون ألا النار اليوم عليكم وغدوا على حرد قادم فلما رأوها قالوا إنا ظالم بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصدقون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون شيء بهوش يشي ويليه في وبين جدا sai kuma aka koma zargin juna ai kai ka samu mu ai kai ka ce muka da wallahi ba ni bane kai ne saboda shi laifi kowa sai kauce shi yasa mu rika sani ta babu abin da ke hana al'umma albarkan Allah irin sabon Allah babu abin da ke hana ni'imar Allah irin sabon Allah yanzu mu tambayi kanmu don Allah muna da lafiyar da iyayenmu suke da shi mu tambayi muna da lafiyar da suke da shi in kaga ka ce a bi iyayenka sawo'in mu ne amma in dai mahaifanka dattawa ne wanda suka haife mu yan shekara tamanin da yan kai in kai kasan ba ɗaya ba ne sannan muna da albarkar rayuwa da suke da ita ba mu da wannan albarkar rayuwa da sannan muna da kwatanta aiki da addini irin nasu sai dai mu fi su ilimi amma ba mu kai su bin Allah ba ba mutumin da ya tsaya ya ce wai yanzu ya fi babansa dattaku ko ya ce ya fi mahaifiyarsa zumunci babu shi sai dai ka fita ayoyin zumunci da hadisan amma wallahi baka sai kai ta zumuncin ba indiya aikata ne baka sai kai mai zarka zumunci ba kuma ka wani annaka da naka ka gani saboda me saboda zaben Allah yayi karanci a zamanin su mu yanzu sabon Allah ya zama ruwan dare ayi da ido ayi da hannu ayi da baki kuma Allah ya jarrabe mu da social media ƴaƴanmu da gaba ɗaya jama'a an koma kanta ta ba mutane privilege mutumin banza ya kuya ya ta jefo sharri a cikin al'umma saboda mai kaga ba zai zo gaba da gaba a gaishe ba sai dai fakiya da wannan yana yi yana zaune yana ta abin da yake so wani ba taba ganin sa ba amma duk shari a nan ya kare to mu kuma sai mu yi aiki da ita wajen watsa alkhairi shi yana watsa sharri kuma in ka duba sai ga kuma dama sai ta aita watsa alkhairi mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya bayyana haka yace don haka illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat tunazzala nan fi'ili ne mudari'i mabniyun lil majhul aina na'ibul fa'il ita ce at-taura at-taura shine littafin da aka ba wa annabi Musa kuma a magana mafi inganci Allah ta'ala da kansa ya rubuta at-taura da hannunsa sannan an rubuta ta ne a jikin allo aka ba wa musa alaihi salam kuma an saukar da ita ne jumlatan wahida a dunkule ta sauka rana ɗaya gaba ɗaya aka ba wa musa alaihi salam don haka min qabali an tunazzala taura wa fi qira'atin min qabali an tunzala taura tunzal mafhum tayyib qul ka ce fa'atu bit taurati ku zo ku da at-taura da kuke yi wa annabi Muhammadu Musu cewa an soke kaza da hukuncin halal ne yanzu an mai da kaza haramun ko da haram ne yanzu an mai haram to ku zo da attauran fatluha ku karanta ta in kuntum gida in kuna da gaskiya ku zo ku karanta ta Allah ta'ala ya kalubalance su zo su karanta attaura din wannan shi ake bayanin cewa at-tahaddi shine kalubalantar mutumin banza ka zo gaba da gaba da hujja sai a ƙurar makaryaci go a ba su kudin maɗaci in ji yara to shi ne fa'atu bit da fatluha ku zo da attauran da ke hannunku a nuna muku hujjoji a cikin ta da wannan malamai na musulunci suka amince don kafa hujja ba wai dan bauta Allah ba dan kafa hujja ya halatta a buɗe a taura burbuɗin abin da ya saura ingantacce a cikin ta a kafa hujja a kan mai don a taura abin da ya saura na gaskiya a cikin linjila a kafa hujja da shi ga mai bin linjila saboda mai saboda haka zai fahimta ai da wannan muka yi irin su Sheikh Ahmad Didat Allah ta'ala ya ji kansu yadda suka yi ta da'awa suna kafa hujjoji da wannan a nan baya ga irin su Dr. Zakir Naik da makamantansu duka waɗannan da ke bayyana mana suna yi ne ba wai don su bauta Allah da taurati wal injil ba sai dai don su kafa hujja ga mabiya waɗannan takardun? da me da abin da suka yi imani da shi cewa akwai gaskiyar musulunci a littafinsu akwai gaskiyar qur'ani a littafinsu uwa uba akwai gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wanda ya zo mana da musulunci da qur'ani a littafinsu don haka sai ku zo da taura kai hatta annabi isa qur'ani ya bayyana mana ai zamanin sa da yazo akwai abubuwa da ya bayyana halal ne da haramun ne na'am ba mun لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الله وَإِلَّا لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي أُسْمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ هذا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم بإذا سورة آل عمران آية 50 كينا ita ce bayan wa rasulan ila bani isra'ila daga wa rasulan sai ita kenan aya ta hamsin kaga yace wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na halattar muku da sashen abun da aka haramtar muku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونفروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأن سورة الأعراف آية دليلة همسن دبقي Ibrahim kana cewa منين janin menene باكي ya ce baki na su ba <laughs> ka ce baki na subutan akwai inda na subutan fada na kan yi sha'awar in na yi subutan harshe don wani lokaci abinda zuciya ta kula da ba abinda baki yake fada da ba to in an ji sai a tuna mu da zu suratu yunus na ce la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu mai zalimi. la ilaha illa anta <laughs> eh? cewa ne tarihin annabi yunus a cikin suratul anbiya <laughs> eh jazakumullahu khaira na'am don haka قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نعم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب duk wani wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah min ba'd zalika bayan bayanin da aka ba su na hujja a zamanin annabi ya zamanin annabi Musa ga shi a cikin attaura amma duk da haka mutum ya karyata abin da Allah ya fada ko kuma ya kiyarda da abinda annabi ya fada Allah ta'ala yake fa'ula'ika humuz zalimun masu irin wannan siffa su ne azzalumai ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci kirkiran ƙarya zuwa ga Allah ta'ala yana haramta wa mutum shiga aljanna kuma kirkiran ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har a yanzu nan ana aikata shi mutane da jahilci mutum ce maka to wallahi kaza ka ai halal ne ai kaza haramun ne mutum bai karanta addini ba sai ya dauko matsala ta ilimi da aka rubuta mujalladi goma a kanta sai ya zauna haka yana zai ce maka wallahi wannan kai wallahi da halal ne wallahi wannan haramun ne sai sa qur'ani ya hada mu irin wannan kuma ana aikatawa da jahilci a malin misali ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wannan zai zama cikin suratun nahali kenan aya ta ɗari da goma sha shida wala ta kulu kada ku ce lima ta sifo alsinatikumul kalib bisa ga abin da sunan ku ke faɗa na ƙarya ku ce ai kaza halal ne kaza haramun ne bi taftaru ala lahil don ku kirkiri ƙarya zuwa ga Allah wanda ya kirkiri ƙarya zuwa ga Allah ba zai taɓa yin rabauta ba a duniya an hana mu yi wa ƙarya ga Allah a rama kamar kana ne ka karo su a yi bismillah ban sai da kai ba فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك يذكرون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم كانوا يعملون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى والله لا الظالمين يا إسحاق أعلم يا إسحاق يا إسحاق na farko zai zama cikin suratun zumar aya ta talatin da biyu da uku har zuwa da hudu har zuwa da biyar sai na biyu cikin suratun fasiko aya ta shida waɗannan ayoyi guda biyu da aran ma ya kawo mana muhallin shahid duka suna bayyana illar kirkiran karya ne zuwa ga Allah na farko suratun zumar mai Allah ya ce faman azlamu mimman kazaba ala allahi wa kazzaba bisidiki isja'a wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da ya karya ga Allah sannan kuma ya karya ta gaskiya da ta zo masa laisa fi jahannama maswal lil kafirin wutar jahannama ba ta dace da bata ga kafirai ba sai kuma na biyu wane ne yayi zalunci kamar da ya kirkiri karya zuwa ga Allah wa huwa yudu'a ila islam alhali ana su zuwa ga musulunci wannan kaga kenan ya dace da abin da yahudu suke a wurin da aka ce musu kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqina jama'a nasihar da nake mana mu daina garajin cewa kaza halal ne kaza haramun ne ba mu da aya a yanzu matsalar ilimi ta ya kai matakin da da wanda ya karanta addini wanda bai ta ba kowa yana faɗa ba idan kana jin maganganun mutane a rediyo ko a talabijin ko kana jin maganganun su online za ka iya cewa kila babu wani zamanin da aka yi mai iya yiwa ne wallahu alam da mutane ba su san hatsarin halattar da haram da haramtar da halal da magana babu ilimi ba irin zaman da muke ciki musamman a cikin ƙasa irin tamu da magana ba ta da wahala a wurin mutane yau matsalar ilimi ta zama kowa yana sa baki a cikinta da wanda ya karanta da wanda bai karanta ba wallahi azim akwai hatsari mu rika gaggawan cewa kaza halal ne kaza haram ne fa fiyayyen halitta yace mai yin wannan ya tanadi wajen zaman sa a cikin wuta ku wajen zaman sa a wuta ne ma gaba daya to da ka a ka'ida na addini duk abin da ba mu da ilimi kada mu sa baki a cikin sa duk yadda aka samu sabani na masu ilimi kada mara ilimi ya sa baki a cikin magana shi sa imamul bukhari rahimahullah yace babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin ilimi gabanin magana da aiki ba a bukatar mu yi magana ko mu aikata aiki sai muna da ilimi shi yasa malam mai akhzari Allah ya masa rahama yace wala yahillu lahu ayyaf ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi maganar da bakin mu ke yi babu abin da ke gangarawa da mutum wutar jahannama gobe kiyama kaman abin da harsansa ke nomo masa na maganganu ya zauna ya tafaɗan magana bai san implication ɗinta ba al'amari na addini da ilimi ake kuma ilimi mai zurfi ba ilimin ka shiga google ka duba ba me iya yiwa ka shiga google din wanda ka dauko bata sawa bai da akwai annabi muhammadu ba sannan kuma na biyu ba kowane mutum ya mutum ya daukar maganar sa ba sai wanda aka aminta da adalcinsa. wannan ko babban al'amari ne Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatun turanci na gobe da safe insha Allah za a ci gaba karfe 11 zuwa 12 a wannan masallaci wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh